masu na harkar kiwon lafiya sun kwatanta tsarkewar cutar ebola na wannan lokaci a matsayin mafi muni tunda wannan cutar ta bayyana a nan nahiyar afirka shekarar 1976 kimanin watanni hudu kenan da wannan cuta ta sake kunno kai musamman ma a wasu kasashen nahiyar afirka waɗanda suka hada da kasar gini saliyo da kuma liberia alƙaluma dai sun nuna a cikin watanni hudu da suka gabata da ebola ta sake kunno kai sama da mutane 700 ne suka kamu da cutar kuma sama da 400 ne suka mutu wannan shine babban dalilin da hukumar kiwon lafiya lafiya ta shirya wannan taron gaggawa a nan birnin Accra don bullo da hanyoyin hana yaduwar cutar ta Ebola. Wannan taro dai ya tattaro kimanin ministoci kiwon lafiya goma sha ɗaya na kasashen nahiyar Afirka. Kazalika ya tattaro masana na kiwon lafiya a nan birnin Accra. Da yake jawabi a wurin wannan taro, daraktan hukumar kiwon lafiya na yankin nahiyar Afirka, Dr. Sambo, ya shaidawa mahalartan cewa duk da irin kwararren matakai da hukumar kiwon lafiyar take ɗauka wajen hana yaduwar wannan cutar ta Ebola. Wannan lamari dai na da ci gaba da zama babban ƙalu. kalubale a nan yammacin Afirka da kuma baki masu shigowa wannan yankin. Farfesa Abdulsalam Nasidi mahalarci ne daga ƙasar Najeriya kuma shugaban cibiyar yaƙi da yaduwar cururuta na ƙasar Najeriya ya nuna irin mummunan tasiri da yaduwar wannan cutar Ebola za ta iya yi akan tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka. Wannan cutar yana iya lahani ga uh, economy dinmu suka wargi domin ba mai son wanda zai je a ce akwai cuta mai kashe mutane wajen kashi 90 cikin 100 dole ne a kuɗi daga cikin budget ɗinsu su tura yanzu nan ga masana'antar lafiya Duma a yaki wannan cutar ma zai fita daga wannan fannin in ba su yi wannan ba babban matsala za su samu. Farfesa na CD ya ce dole ne a haɗa kai wurin wannan yaƙi da cutar Ebola. Komai ma aka samu daga ƙasashen waje ba za a yi shi kawai domin ƙasa ɗaya ba a yi shi na sub-region ta Afirka ta yamma a zo a haɗa kai kuma a yi kwamiti a yi kamar task force wanda za su fara yaya za a yaƙi cutar inda suke inda cutar yake yaya za a yi kuma a hana yaduwar cutar zuwa kasashen da ba su kamu da cutan ba in ba haka ba aikin banza ne ministan kiwon lafiya a nan Ghana madam Shari'ai Ayite wace ta bude wannan taron ta yaba wa kokari da kungiyar agazawa likitoci ta Medicine San Frontier akan muhimmiyar rawa da ta taka wurin yaki da cutar Ebola daga bisani ta gargadi ministocin kiwon lafiya masu halartar wannan taro cewa wannan yaki dai ya ta'allaka ne akan yunkuri da za su yi kuma ta tunasar da su tana cewa today we are here to make a real difference that will be felt beyond this room for millions of people in dire need for solutions. Ta ce kada mu manta da babban dalilin da ya sa muke halartar wannan taron shine yadda za mu kawo sauyin lamari ga rayuwar ɗaruruwan jama'ar mu masu neman mafita daga wannan annoba. A cikin watan Afrilun bada ne kasar Ghana da ta samu wani labari mai kama da cutar Ebola daga birnin Kumasi wanda hakan da ya tilasta hukumar kiwon lafiyar Ghana ta yi shiri kan shiri don hana wannan abu yaduwa a nan Ghana. Wannan taron gaggawa da hukumar kiwon lafiya ta shirya akan cutar Ebola a nan birnin Accra na zuwa ƙarshe ne a gobe Alhamis. Baba ya ko Makiri sashen Hausa na murya America Accra Ghana